الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله صلاة ينشيكي بياني شنو تبتي عن ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى يأتيها بكاتين لتافيا القوائد والأصول الجامعة يا شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى yana ya kakin ya shigin guba ƙa'idan ya shigin guba ci inan na ya tafi gwegi ya tago guba ci 2014 kalenda gwegi beni ya tago guba ci december 2014 ƙa'idan ya shigin guba yi misli misli ya ci bi ha kawai mati تضمن المثليات ha والمتقومات misli ya ci

waga mai da zai ko yawancin nawa mabi na ci daji kiyo ci daji lalace ko waya ko uyila ko ubaya ko wadda wuya alaka mai ko wa da gaza na ganin na wani uyila ko kaza daji ya buga zanuru da jikiyo zanuru kalu la'akuru ya? in'in eh, eh, waga gbata jikiyo hmm. waga gbata wo now a eh, yi wucin nga ya je doju doju gawa da shi biyo kwayo doju gawa da jike gawa da shi biyo amma ka doju wa ya je ko doju wa ya je bayan doju gazo amma ki mu dabo yewu ewe ne ilu ci gawa ne gawa da jike wayo kwayo ya ji fahimta ganin mm. nga ya ga ka'idan nan تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها لا نقام ما يمدوشنا wajibi yonan wa goyon wucin cewa maganin zanen manila da yayi nan ko? a ke wuce nga be da ji lalace ko alaka ndo cha diuna do shi ya iru ci ga wala biyo ka gama e do shi ya wuce a yana e price yin wuce daga a jikiyar rawa labiyo ebo na raddul misli mana waga mai yadda zai waga kan wuce ga e jalaka wale yi wuce wallo biya zanen mabiyayi e na na yi adalcin sai shi magawa aka sitina lahibul muku sitina amma a gagan yirin wuce yadda amma ki mun na kiyo kí mú gáwọ̀ yàyọ̀ mẹ́ṣídé ṣe lè bá ẹ tí yán egan wucin a sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullah ga faƙari ya kawo fita kuni miminan niza'i wal iktilafi bayan al-mu'ti wal akhir shen le ba in lo tsakani ya zagubawo etiyan ki price yin wuce na jin halaka ne tsakani zana laya zane bai zana gone wai zarar da launin zirin ainihin lazif ta roda salima min zalika niza a da ke yi rutu na mabino ran labiya yi na wale ya da ke ya gafo daga emigin wucin misali bayani as i travel lo germany unci da shi pens unci unwaji na suku unci be pens riri ci na azejeji advanced ilimin technical drawing ben be engineering na ga eji amfani da pens riri ndoci wani da kpata je wani kunta pensụl wacce mafensuru ji biga wada lotuwa layun da yi da lozu lozu shi na layin da yawon e sun su ba shi da gama biyo gane suku wagan waya ebe ne ba don lotu na waji kiyo waya tago kowa bata tago dani ene waya jina da wa iri wuce biya zanne bandu na waga hmm. kuyo ko hmm. kaga na ya e biya wakin wa shiwu mana wakin ki mo ga kijin to gagba tawo da na uzuri dan gba ni nga ya ga nga ya ga yiru ga wada jebe ndoro maturiya wa gboto mi biyo ko amma ga ga wuwayo mun ga ga wa kazan wusho wa magun wa ga an gwayo te wa kazan wa le ga ni zawo dike ulewo so domanu na waya je ce misliyo nan eh ngayin yana nabi sulaimanu alayhi salam un ba hukunci gangani da yi na nga ga mai yana ce ce ala ya nabi sulaimanu fa'ala ko fahimto ta cin anabi dawo da wani ebe nan nan yi ya zangoci wa ga da latin ya zangoci ya shi nan yi wuce ga filati da wanda na zugun uncuyin yi filati ji lalace annabi dawud alayhi salam ga zanen wunan gina lagbata ya na gaji lalace lagbata ya yiri wuncin wo kuyo ko lagbata ya kiyo yan ji cinan ɗaya jan alikala ta yawa wani wakin wa ga yi wakan zuwa wato wani wunan gina aiwa eh, yiri wuncin layu a sha mazai wula tina su gun ya gungu cita gangani bai hukunci irin wuciya a cakara lada ba nabi suleiman alayhi salam nabi suleiman alayhi salam abela karayen fesu na na lobuganci na suku nabi suleiman ga zanen nan gina yau ko zanen wunan gina wujen zanen wunan gina wula lati wuzu harin wulu kuke mina latin na yi nan umula nan yin luya zanen latina zanen ci mu su da amfani gangani be nuwanu nanu yan nan yin wuce shi har bai kaku na abe lalata wuce babbe yi ke minu ile ne kowa di fahimtu kowa di fahimta abun nabo wa ya kaza wuya anabi dawo da alayhi salam e tiye biki mace aboyo kaza wuya anabi sulaimani kuma bi misli aboyin wuyo wajenin yi na waikanin ni majalati na mai nuna e ce a shi na wasu fai kanan yi wa yare nan yi wa yaro ne nan yi wa yaro ne na nan ya gada lati wa fai cimaki ne hmm. wa fai jikiya wa fai ji yi ti fai ji ne ya ji lati yaro lati na ji huru ne e ba fai cire shi na zugun yi zagu ba ba ya kara lada babu e bayan anabi dawuda kuyo ko annabi dawu daga yana gaji lalace da cin bunan gitin yi miye na wakin wo ni ga ga we wakan a annabi dawu daga fiye wallahi wobe na ga yi runci ya wo wuce to wallahi wobe to lolo ya ni wale biki mata ra dona ne mm. to su ma su ku mele ga no unje wo mi de unje ga wo to mi ga yangi ti latiri na ebo na wala kaza mi je ni ni ni ni ni èyí latiri na mi ewe mi oúnjẹ wù iskiya kare ku da baziyo anabi suleiman na anabi da da kan lalu ba yutuba anabi suleiman na zugun anabi suleiman gan nan yewe mm-hmm. wala nan yoya ni wala ta mirare latin mi ma da latin da ogo ima na wo fi wala da lati har wala yi ti lati yo yo jin lu je wa an ji arun lu yi kemi na yi yi ka mi na yi gun dana ni ma me fe ji àǹfààní gangani de na fe je no no en ngin na jin kan fi har ga ka kuna mi adogo lati ni ne wo le gbani hukunci likita ni bi Suleiman jabun dinna bi misli ha Hmm. kuyo ko to nana to ngaji faruwa hmm. Nga Allah subhanahu wa ta'ala gan wa Dawud da Sulaimana anabi Dawud da to anabi Sulaiman iz ya kuma fil harfi ka kuna fe ba hukunce tiyan latiyo nan izna izna fashat fi ganin na nan gizan wati da gadan latin wuce na wa kunna li hukumihim shahidin yi mafe jire ce hukuncin zaun ci banin fafaham na ha sulaimana ya ci ma fahimta yan ganna laya na bi sulaimana kullum a ta hukuman wa ilma doro mina abu ila hukunci da ilimi da hikima wa alega bayan fafaham na ha sulaiman amma za ba ba da kiyo aje ilimi hmm. daga babon nan a da zanuwa na jajan sai ga no uji ilimi dai bukata wa fahimta dai bukatan wa dai ilimin bai zoci dai fahimta wa kullan atai ko wa kullan atai na hukuman wa ilma ko wa dai zaku ba da ilimi ka ade ade amma da zuwa fa fahamna ha Suleiman amma yanzu bishi yan wuyan jikaton wai wa ilimiya

Allah yin gici tuba yana na shagan shi na suku a nabi sa sallam gan na na isha gan efo ga abele yin yi be ya nabi o ufe bevo wuce yin egbe lore wunde bevo wuce suku evo fe ki? o evo fe la evo fiye la a nabi fe ga garat umukum garat umukum neye lẹ́gbọ̀n neye lẹ́gbọ̀n àníbi fẹ́ wọ ẹfọ kata na náà ṣe ewu eré oúnjẹ tó ní nfẹ́ kú ẹnjí ti nẹ̀fì lọ́pẹ̀ ẹ̀gá jìn alẹ́dẹ́ àtà ńlẹ́ wee ti na ìná ńbí ìná inúwọ́ tọ́ àmú ńbí tọ́ àmú ewu ebi ewu ẹnjí ti bẹ ẹnjí ti. na gan ewu ẹni na náà na kata ti ti bani wa daga na swab bayani ga ajiyar biyu ga ajiyar na na shi to na bauyanin wani bi misli wuji kiyar wuji da wani ibn kudama rahimahullah na iza talifal magusubu wa huwa مما لو مثل كالأثمان والحبوب والأدهار فإنه يضمن بمثله إذا قال وكي وكذا تنغو كو داي يلا كو كو دا كاين لكي روب أما يوتي نو روب دا سوكو ونبي دا جان لكا أدنغوين زامنا zane gagba ta wuce abe ke wuce a daga ade جونا كي ke كي jina ke ke miji na da na nwale gaju wa gabatawo kí wọ́n ga wada wọ̀dá ẹwọ́ wa ko zinari ya gan da ya zarfa ni zage lana da korone wadu ya sowa nan ba eh a daidai ba wa gan jina zukun a sha kiyo wuyi gwa banwaci ya kan banwaci da tun munu banwaci da aji kaza banwaci da aji kaza ko to ke wuji lalace o gaba tawo ko ba da jigiyo ko gaba tawo annahu yumathilu min hasu surati wal mushahadati wal ma'na yabo e ne yirin nan ade da judawo والقيمه تماثل من طريق الظن والاجتهاد اما لا قيمة سكوه بين الظن بيش إليك يري كذا غا أكون جوكوان وانوه يري كذا سالي باني ونكي وفيدا جزا موتا وفيدا موتا فيدا جزيني كو kala كاتانغاني في waya اغوغتو ga كلاشي بي بلوكو يري نوا تبابون iri inci tara da siminti lukwi da plaste da fyanci rinne da kaza ne, waloji kwayo kakin wani ta ganin ma'ajin suku yana na wajiya ko wata jin lalace ban da ana ciwokin wo fakar almisli aula kan nasu ma'alƙiyas wale ga almislu aula wo bebe do juyi nga jegon e no bebe ke na sina amma da ga lawa don wakin wongo le ne ba da yake ya so e ya za ku ba shi yo ni a expert da ne gwan le gwan won kaza ne gwan le gwan won kaza tin le ba amma ga bebe do juyi irin wakin gwan le to zai wuni ne gwan wanya e ni wa e a ni sharijan da mana gulmaliku bi misla yi ma a haba a biyan gicin da ci dabo daga funfuru unya a yi funfuru a maki a yi wuwaci wazan yaji lalaci ka kuma yi funfuru na. na wambe da na kiyo wuwaci ngo ile zane da ya ta nga bu ngwanna wa bu jikiyo ngwanna ma ga wa gwa ma aki mulayu faraja ma sha minu ma wa in waje wajaba mislu wa a waje ba ma wajabat qimatu yawm auzihi la'anna yasqutu bi dhalika al hmm. Ka gama madojin wa ya ji a yaji asukun wale ga ga kima ya doju layu ya fi wani da ya mutu lalace na wakin wa kanga wa yajibu al-qima fa ta talaf al-mutaqawwimati ce ga lona kiran misali bani wanda gbani a da ke wuce kaga dojin wa ya jiya na price da jugan wayo yirke mina nabi sallallahu alaihi wasallam gamana ta ka shirkan fi shirkan lahu fi abdin fa ka law ma yablugu thamana al abdi qawma wa ata shirkahu shirkahu hisasahum yiza guba jiji yide wujinni ngo gobe de yinuti ade wuje hmm. baja ga te yiza guba wo laji wafe da cin bayu mafi yato nuwa yi nini ko? Hmm. lozu yi ma wafe da cin bayu mafi da bawonu nure daga nan lati lozu wani lona ko ne zaku ba bai da amfani da na ko? min ci shi mici da fati mi na dan wuji na nan wuji kiyo hmm. Hmm? fati ya mi so mi wuji isku mi wuji firi amma ngole mi ga fati ya mi firi ki abeji faro wà tí èlò tí mi tó sún kó hmm. ẹgbọ́gọ́ wà lé gan nígbà pàtí kí mẹ́ hàfù ní kégan jiná súnkún oúnjẹ àwọn gáà láàwó jiná ṣúlú fìrí hmm. kó láti gánewa áwọ́ mọ́ nígbàmígbà hàfù yẹ́ fìrí wọ́n tó wùjì náà wùjì yawwa be gan wulu sa gafi na ke na shiga wancan labi a yawai ko ji bayan dugo wale gan wujin nan waye gafi guba amma kiman waye dai Ngo ji gane ku? Ta hmm. bago wale ga halin na kiman ga a yuzu ẹni ọwọ́ agbóhùn gan ọ́ọ̀lì ọ̀dẹ́ bàbọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ní ọ̀nà a kágbá ní kí ẹ̀sẹ̀ sọ̀dá kò lè mísìlì dáná ìlàjí dáná ó ládà o ajin ba ga nasu amma un ga gayen wakan zan wuya ya ko ko hmm. caji da kulu gangani da in na ne ki zai na biya sadekiya sadakul ke sadakul misli sadaki ya zadojiyar izagin ne zaga idojiyar society wajen ke igbo sadaki ya zadojiyar kuma yau hmm. ko? wọn mawabe ni ga wa lalwe waji mi ce wa lamawe waya wala da ya ce lagun lawun wa wulawun shi tan bayi wacce wuce ta bagi wa gashin ga walewa mai waje lalata ni da waye wayari nan biya ni irin na to lillahi wani ba wa gara shi nan ba da shi kuyo ko kuma misali aje ha waya yirin da ci daba hansa ci ko na fe yi zile e ƙiƙya mai tutu ila e jikiya ila layawai kaku ne ila layawai ta mimma waman wala lona sugu wadda hansa ya e e na ji lalace ko wula a ci karkashe mota mota haddin ko wa gaya ko wa ji kaza ko mai caji hansa ya ci yirin na modeli na tun daga around 2001 yunga ajiyun eje irin utopia so kaga ga gawo da wairi wobe wa jiki a yan kaga gawo da wairi wobe wa e ya biya so na irin wa e ya yi biya na suko ɗaya na wajiba wani gwani nan kaga gawo da wairi wobe wa jiki nga zo a wato wa ya yi wuce wakin wo ɗaya na e nga wani wa jiki a gbatawo kuyo ko hmm. so ngai qaida ya juba shi yan hmm. tudman bil misliyati bi misliha wal mutakawwimati bi qimatiha wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka yiri ba kem na wadi ne wa wali ba biri nan washi shi waza saba aga wato saga wani jiro haka sas ko? Hmm. al'ainu bil'aini bil'anf wal'uzun bil'uzun waljuru kisas wasinna bisin amma gbani zai gashi shi jazu ba ko sun yi leba gilaya kare za a ga kyara kyara ji ga yawon kima kima ma'ana ga jiya ya ba ku san idea ha idea fasa da wani jin zane zane cewa biya ya ga gundu wani zane cewa biya fasa ko magana ya zane cewa biya wa jiki ne na zanen na ko ko ji fiki ugan na ji ta koyikan koyikan koyikan wazawaye a wuya waga wa la'ili bi ni ga wallawa alam